الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان من أقول مع الله سبحانه وتعالى wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatun littafin arba'unan nawawi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala kamar wadda an ka saba a daidai wannan lokacin insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu kula darasinmu daga inda ya dakata a satin da ya gabata in ba mun mance ba darasinmu da ya gabata shine darasi na ainihi goma sha ɗaya wanda za mu tashi a harkon darasi na goma sha biyu kenan a wannan darasin namu darasinmu na goma sha ɗaya ya dakata ne a ƙarshen hadisi na ashirin da takwas. Darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi zai wara ne da harfan hadisi na ashirin da tara. alimamu nawawi Allah shi mishi rama kuma Allah shi saka mishi da mafificin alkhairi. yace al-hadithu tasi'u wal 20 hadisi na 29 an mu'adh ibn jabal radiyallahu an wannan hadisin an karbo shi daga mu'adh dan jabal Allah ya tsara masa yadda qala mu'adh yace qultu ya rasulallah nace ya ma'aikin Allah akabirni bi amalin yudkhilni aljanna ka bani labari game da aikin da zai shigar da ni aljanna wa yuba'idni minan na kuma ya nisantar da ni daga wuta qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laqad sa'alta an azimin hakika ka yi tambaya game da al'amari mai girma wa inna la yasirun ala man Allah ta'ala alaihi amma kuma shi wannan tambayar da kai mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sauwaƙa ba ga amsa nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ba mu'azu sai ce masa ta abudullah ka bauta ma Allah la tushrik bihi shay'an kada ka tara Allah da komi ga bauta wa tuqimus sala ka tsaida sallah wa tu'tiyaz zakah ta bayar da zakka wata sumu ramadan ka yi azumin ka azumci watan ramadan wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah idan Allah ya baka hali ka ziyarci ɗakin Allah ثم قال sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce allah. ala adulluka ala abwabil khairi ko in yi maka dalili akan kohoyi na alkhairi as-sawmu junnatun azumi garkuwa ce was-sadaqatu tutbiqul a. sadaka kuma tana bice kurakurai da zunubai kama yutbi'ul ma'un nar kamar wada ruwa ka bice wuta wutan nan ta mutu kamar ba taɓa hasa ta ba wa salatun rajul sallar mutum fi jaufin laili a cikin cikin dare ma'ana cikin tsakar dare don matsala sa'ana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanci تتجافى junubu ma'anil المضاجع sasannin jikinsu suna nisanta daga wajen kwanciya kowa yana nan yana kwana amma su sun tashi don su yi sallah sun tashi don su gana da Allah hatta balaga ya malon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan aya tun daga warkunta har zuwa ƙarshe wurin ya malon ثم قال سألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ما معاذ بن جبل رضي الله عنه ألا أخبرك برأس الأمر ko in baka labari ga shugaba al'amari wa amudihi da gimshikinsa wazuru wasu sinamihi da tsololuwar tozonsa kultu bala ya rasulallah mu'az ibn jabal radiyallahu an ce, tabbas ina so ya ma aikin Allah a bani labari Kwala. sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce. amri al-islamu abinda a shugaban al'amari shine musulunci da zarar ka samu kanka musulmi to ka gode ma Allah duk baiwa da falala da buɗi Allah ya yi maka wa hussala abin abinda ake mishikin al'amari ne sallah shi yasa take imaduddin gimshikin addini mana kama haɓa kada a kama din wanda biya tsaye da sallah hakika ya tsaye da addini wanda ya bata kuma ya rosa addininsa amma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah bambancin da ke tsakanin mu da waɗanda ba musulmi ba ma'ana kafirai shine sallah haka baina rajul wa baina shirki wal kufr darku salah tsakanin mutum da shirka da kahirci shine barin sallah wanda hadisin warko da hadisi na biyu duk imamu muslim ya ruwaito shi ruwaya ce ta imamu muslim rahimahullahu ta'ala kaga kenan hadisi ko hadisai hadisai ne wayanda suke labi lahiya ba su da tangarda da haka ya ku bayin Allah akwai bukatar mu san haka cewa abinda a shikin al'amari abinda shugaban al'amari shi ne sallah kamar wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu'az ibn jabal yace masa a abinda a shugaban al'amari wato shine musulunci da zarar Allah ta'ala ya azurta ka shiga cikin addinin musulunci to alhamdulillah ka samu cin nasara ka samu dacewa kana akan hanya madaukakiya abinda ake shigin al'amari shine sallah wanda duk ya barta to addininsa yana da rangwame kwarai wa wasu sinami jihad abinda a tsololuwar tozon al'amari shine jihadi yaƙi don biɗayyar da Allah yaƙi don ɗaukaka addinin Allah yaƙi don niyyar kalmar Allah ta zama ita an maɗaukakiya amma ba ɗaukar makami a kashe bayin Allah ba waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba wannan ba jihadi ba ne sun maƙwala sana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma mu'azu ala ukhbiruka bi milaki dalika kullihi ko in baka labari da abin da yake shine mamallakin wayannan duka qultu bala ya rasulullah mu'azu ibn jabal radiyallahu an yace tabbas ina so a bani labari ya ma'aikin Allah fa akhadha bi lisanihi wa qala sai annabi ya rika harshensa yace kuffa alayka hadha ka kame wannan kuffa alaika haza kame wannan ma'ana ka kame halshenka fa qultu ya nabi allah mu'az ibn jabal radiyallahu anhu yace nice ya ma'aikin Allah wa inna la mu'akazuna bima natakallamu bihi E mu ana kan da abin da muke yin magana da shi maganan ma in mun yi ana kama mu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce laska, ummuka mahaifiyarka ta yi wabinka wanda kalma ce ta zagi amma ba na a shari'a ba ya ma'azu ya kai ma'azu ma'ana mahaifiyarka ta yi wabinka ya kai mu'azu wa hal yakubbu nasa fin nari ba abin da yake wa mutane a cikin wuta ala wujuhim na huskokinsu layin da suka ɗauka na huska au ƙala ala manahirim ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce abin da suka ɗauka na laifi ta hanyar tukanen hancinsu mai ruwayar hadisi yana shakku to shakku ga marwaici mai da wani tasiri ma'ana mai illa ga ingancin hadisi illa hasa'i da alsinafi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kwace girbe-girben halussansu abubuwan da suke waɗi na maganganu rawahu tirmidhi al-imamu tirmidhi rahmatullahi alaihi shi ya ruwaito wannan hadisi kuma wa qala hadithun hasanun sahihun al-imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala yace wannan hadisi hadisi ne hasanun sahihun kamar wanda ya saba ku ya ku bayin Allah idan muka tsaya muka bibi wannan hadisi dibi na lura za mu ga cewa wannan hadisi yana tattare da ainihin fa'idodi masu yawa yana ɗauke da karantarwa mai girma fa'ida ta warko da muke samu a cikin wannan hadisi ita ce hirsu sahaba Kwaɗayinsa ba na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alal ilmi akan ilimi saboda haka suke yawaita tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shayi ilimi da zarar annabi ya ambaci wani abin da ba su fahimta ba to za su yi tambaya tambayar da za su yi saboda annabi ya karantar da su ba tambaya ta ƙetare iyaka ba ba tambaya ta wuce wuri ba a'a tambaya ta saboda su gane wanda koyawa ba laihi ba ne idan ka ji malami ya yi bayanin da baka fahimta ba ka nemi fahimta don ka gane baka da laihi yana daga cikin kwaɗayin ilimi ma fa'ida ta biyu da muke samu a wannan hadisi shine uluhu himmati mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu ɗaukakar himma ta mu'azu ɗan jabal Allah shi ƙara ma mu'azu yarda lokacin da ya yi tambaya game da wasu al'amurra na duniya shi bai yi tambaya ga al'amari na duniya ba ba duniyar ya kaso ba a'a ma'azin ni jabal rahimahullah radiyallahu anhu lam yas'al an umuri duniya mai tambaya ga al'amuran duniya ba bal an umuri al'akira ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya game da al'amurra na gidan lahira Ai to qal sanda yace akabirni an amalin yudkhilni aljanna wa yubaiduni min nar ba ni labarin aikin da zai sanya ni aljanna ya nisanta ni daga wuta ba ya yi tambaya akan hanyar da zai tara kuɗi ba wanda idan mun tsaya mun lura yau rayuwarmu gaba ɗaya tana kewayo ne game da kuɗi ya za mu yi mu samu kuɗi ya za mu yi mu tara kuɗi ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram mu dai samu wato bi yadda ko ko ta halin kaka bi yadda za a samu a samu shi ya shama al'umma yau ba ƙoƙarin sanin mina na makomarsu za ta amfana da shi ba wannan kuwa saboda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana da wani matsayi maɗaukaki dan yana ɗaya daga cikin masana daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi ya aika shi zuwa ƙasar yemen ya zo ya kirayi mutane zuwa ga addinin Allah kuma ya ba su fatawa ya yi musu hukunci Allah shi da mu'adu ɗan jabal yana daga cikin masu fahimta masana fikihu a cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam abu na uku wanda muke samu na fa'ida a cikin wannan hadisi shine isbatul jannati wan tabbatuwar aljanna da kuma tabbatuwar wuta ma'anar wannan aljanna tana nan tabbace haka wuta ma tana nan tabbace kuma imani da suwa ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shidda kamar wadda ya gabata wal yawmil akhir a ranar lahirar nan akwai wuta kuma akwai aljanna kuma wajibin mutum musulmi na ya yi imani da haka fa'ida ta hudu kasancewa wato a shiga aljanna wanda duk Allah ya azurta ya shiga aljanna to Allah ya ne ya santa shi daga wuta duk wanda Allah ya yi ma wannan baiwa ta sa shi aljanna to ya samu nisanta daga wuta da haka ya kai ɗan uwa musulmi ka yi buri ka zama mai fata na abin da zai kai ka gidan rahama gidan aljanna ba gidan wuta ba kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a wasu hadisai mabambanta cewa wutawa an kewaye ta da kayan shawa aljanna kuma an kewaye ta da abubuwa waɗanda rayuwa take kyama fa'ida ta biyar da muke samu a cikin wannan hadisi shine cewa hakika tambayar da shi mu'azu ya yi wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya ce mai girma tambaya ce mai girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hakika kai tambaya game da al'amari mai girma amma kuma mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sauwake ma saboda ɗan adam da aljani kowa abin da an matuƙar abin yake buri da fata samun aljanna duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da rana ta ƙarshe to yana ƙauna da fatar Allah ya mishi baiwa ya sa shi gidan rahama gidan aljanna saboda haka wannan tambaya tambaya ce mai girma fa'ida ta shidda hakika wannan tambaya ko da take mai girma amma kuma mai sauƙi ce ga wanda Allah ya sauwaƙe ma kamar wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani ƙa'ida ta bakwai da muke samu a wannan hadisi annahu yambagi lil insan wada al'amari yake ya kamata ga mutum ɗan adam Ayyas Allah ta'ala taisir ya roƙi Allah sauƙi ga addini ne da duniya ce saboda duk wanda bai samu Allah ya sauwaƙa mishi ba ya sauwake mai al'amura ne to zai kasance cikin wahala da rayuwa ce da addini ne duk sai ya zama cikin kunci fa'ida ta takwas ذكر Islamin khamsa An bata rukunin musulunci guda biyar. fi qaulihi a cikin cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'budullaha la tushrik bihi shay'a ka bauta ma Allah kada ka tara Allah da komai ga bauta wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujj bayt kaga waɗanda abubuwa guda biyar wa daman su ne shika-shikan musulunci sai ga shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata masa waɗannan sharuɗa na musulunci saboda bayyuwa ga mutum ɗan adam ya bauta ma Allah ba tare da abinda ya shari'anta ba ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda shine mai iyar da sako fa'ida ta tara hakika abinda an mafi ɗaukakar abubuwa masu muhimmanci wanda an mafi ɗaukakar abubuwa na wajibi wurin bautar Allah abinda an mafi ɗaukaka na wajibai shine bauta ma Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani ga bauta ba wanda wannan shi na muke karatu a cikin tauhidi bauta ma Allah shi kadai kada a haɗa shi da komai ga bauta wanda an samu tarin ayoyin alkur'ani da hadisai masu yawa masu tabbatar da haka masu tabbatar da cewa duk wanda ya bauta ma Allah shi kadai bai tara shi da komai ga bauta ba zai shiga aljanna mallaki Allah ya yushriku bihi shay'an kalar aljanna ka gani ko fa'ida ta goma a wannan hadisi za mu gano falala ta babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin koyarwa abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi amfani da shi wasa da bayanin abinda bai kumshi ita ainihin tambayar ba inda yake ce masa ala adulluka ala abwabil khair ba za ka bari in maka dalili ba kan koyin alkhairi wanda yana daga cikin ɗabi'ar Amir sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an samu muƙata ta yi kira zuwa ga haka na ambaton wani abu zai raba wani abu saboda karantarwa sai kuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa wato ainihi bayani na koyon alhairi haka akwai wani bawan Allah da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani matukin jirgin ruwa wanda yana ɗaukar lokaci mai tsawo sana'a transportation na ruwa ɗaukar mutane daga wannan nahiya zuwa waccar nafiya yana ganin idan dabbobi sun mutu ana jewa zuwa cikin ruwa wasu kan yi fitsari a ruwan da sauran abubuwan da ke gudana sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وسلم ya amsa masa bil bahari shi sha'ani na tambayar da ake yi game da ruwa kuwa tsaworo ma'o ruwan gulbi masu tsarki ne alihillu mai tatuhu abin da ya mutu cikin ruwa halal ne wanda ke rayuwa a cikin ruwan ba wanda yake rayuwa wajen ruwa ba kamar kiwaye kamar kaddula kamar sauran duk wani abu mai rayuwa cikin ruwan idan ya mutu halal ne a ɗauka a ci amma dabbobinmu da ke rayuwa a sarari idan suka wada suka mutu a cikin ruwa ba a ci kaga shi abin da yake ƙoƙarin tambaya shi wannan matukin jirgin ruwa sanin hukuncin ruwa amma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ƙara masa da wata fa'idar da bai ma tambaya ba fa'ida ta goma sha ɗaya da muke samu a wannan hadisi cewa haƙiƙa azumi garkuwa ne haƙiƙa azumi garkuwa ne kenan kamar wanda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumi guda saboda Allah ba adallahu wajahu Allah yana nesanta fuskarsa anin nar ga wuta sab'ina kharifa shekara saba'in idan ka yi azumi ƙwara guda don Allah, don biɗai yarda Allah ba don yana wajibi a kanka ba, Allah zai nisanta huskarka da kyauta shekara saba'in. Aga azumi al'amari ne mai girma, kuma azumi yana kare shawa idan baka samu halin yin aure ba, baka samu dukiyar da za ka yi aure ba, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba alaihi bi sau ina umarninsa ya cewa ya yi azumi fa inna lahu wija matsayin ainihi garkuwa ne kariya ne zai kare shi daga motsawar shawarsa to sai fa'ida ta goma sha biyu da muke samu a wannan hadisi anna sadaqata tutfi ul khatia cewa ita sadaka tana fice zunubai ma'ana tana share su a cikin wannan akwai bayanin kwadaitarwa akan yin sadaka idan kai yawaita kurakurai ko kurakuranka suke yawa to ka yawaita sadaka hakika ita sadaka tana shaye waɗannan kurakuran <coughs> amma shi yasa hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a wani hadisi kullum ri'in kowane mutum fi zilli sadaqatihi yawmal qiyama yana cikin inuwar sadakarsa a ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa a wannan rana sai inuwar al'arshin ubangiji haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sabatun wasu mutane bakwai Allah yana yi musu inuwa bibilli a cikin inuwarsa yau mala zilla illa zillu ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah inuwar al'arshin Allah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara ambatar imamun adilun shugaba adili shugaba da zai yi adalci ba zai bambanta ba a tsakankanin waɗanda Allah ya bashi jagoranci ba zai zaɓi wasu ba ya bar wasu ila an har zuwa ga inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha da mutumin da ya yi sadaka da wani abin yin sadaka ya ɓoye wannan sadakar hatta la ta'lama shimaluhu har ya zama hannunsa na abu bai san matin fiku yaminu abinda hannunsa na dama ya ɗiba ya basuwa ba kun gana bayani na mai nuna muhimmancin ɓoye sadaka in ka ɓoye to haƙiƙa ya yi kuma ya yi kyau saboda ɓoyewar ya yi ƙoƙarin bayyanawa idan ba bayyanawa za ta sanya wasu ba waɗanda ya kamata su yi sadakar ba sa yi ya zama musu dalili akan su ma su dawo suna yin ainihi wato ita wannan sadaka sai ya koma wani babi na man sannan sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah min gairi an yankusa min shai'a to fa'ida ta goma sha uku da muke samu a wannan hadisi annal kadi'a haƙiƙa zinibi da mutum yake aikatawa na kuskure fiya shay'un min alharara akwai wani abu na zafi na kula a cikinsa saboda ana azabtar da ɗan adam da wuta idan ya aikata sabo idan ya aikata zunubi wasadaqatu fiha shai'un min buroda buruda ita kuma sadaka akwai wani abu na sanyi cikinta saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamanta wannan da ruwa an kwatanta sadaka da ruwa yadda suke kashe wuta kamar wadda ruwa ke kashe wuta aka yi ta ma sadaka tana ainihin karkare zunubai ga ɗan adam da ya ɗauka fa'ida ta goma sha hudu husnu talimin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyaukyawar koyi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka bi karantarwar manzon Allah zaka ga karantarwa ce mai kyau. kuma koyarwa ce wadda take babu ma irinta wa ma tsoro ma yamurru alaina husnu ta'limihi mai yawa abin da ke gittawa gare mu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyaukyawar karantarwarsa tsira da amincin Allah tabbata gare shi li'anna husna ta'limi min tamami tablighi saboda kyaukyawar karantar wasa yana daga cikin cikar i e, da sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya ambaci cewa tusfi'ul khabi'a kama yusfi'ul ma'an nar kama wada ruwa suke kashe wuta da kenan bayan Allah akwai buƙatar mu san cewa yana da muhimmanci gare mu yin sadaka matsawar dai mun samu dama matsawar mun samu halin da za mu yi sadaka to akwai buƙatar mu yi ta tana da muhimmanci gare mu fa'ida ta goma sha biyar a wannan hadisi da muka karanta alhaffu ala salatin layl kwadaitarwa game da yin sallah cikin dare wa salatun rajul bi jawfin kaga kai sallah cikin dare lokacin da bayin Allah suke nan suna ta kwana kai kuma ka tashi kana sallah kana kokarin bidan gawar ubangiji subhanahu wata'ala fa'ida ta goma sha shidda istidlalun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil ma annal qur'an nazala alaihi annabi ya kawo dalili da alqur'ani tare da cewa shi aka saukar ma da alqur'ani lakin alqur'ana sai dai shi alqur'ani yustadallu bihi ana kawo dalili da shi li'anna kalam li'anna kalam Allah ta'ala min kulli kulli ahad wato maganar Allah tana wadatar da kowa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta musu wannan aya ta alkur'ani ta tajaffa junubuhum sashen jikinsu yana nisanta daga wajen kwanci ya nuna muhimmancin tashi a yi sallah cikin dare akwai lada kwarai to fa'ida ta goma sha bakwai wadda muke samu a cikin wannan hadisi shine falalar waɗancan mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayanin cewa sashen jikinsu yana nisantar wajen kwanci saboda suna shagaltuwa da tashi cikin dare sai sallah sai addu'a su roƙi ubangijinsu suna masu jin tsoron azabar Allah suna masu ƙaunar samun ramar Allah ga shi ko kowane dare sai ubangiji ya sauko a wannan sama ta kusa sama duniya kenan lokacin da dare ya kai sulusi yana tambaya ina mai biɗar gawara a gawarta mishi ina mai neman kaza a bashi a lokacin da mafi yawa daga cikinmu kwana kawai muke yi fa'ida ta goma sha takwas wadda ake samu a wannan hadisi yana daga cikin fa'idodi na ayoyi waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawa dalili da suwa ya kamata ga mutum ɗan adam ya kasance lokacin roƙon Allah ya zama yana mai jin tsoro yana mai fata yana tsoron azabar Allah yana fatan ramar Allah ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijinsu suna masu jin tsoro suna masu fatar samun ramar ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin malamai suka ce to lokacin da mutuwa ta kusanta ɗan adam ana son yarin jayar da janibin ɓangaren rahamar Allah yarin jayar da ƙaunatai da fata ce ga samun ramar Allah amma san da yake nan to ya rinjaye da tsoron azabar Allah yana fatan ramar Allah a lokacin da yake lahiya amma idan ya kamu da rashin lahiya amma ana gani ko shi yana zaton cewa ba zai tashi ba to ya da fatan samun ramar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana daga cikin fa'idar waɗannan ayoyi waɗanda aka karanta a cikin hadisi cewa ta Taja fajinogon har zuwa inda ayoyin suka ƙare to ne hadisi mai bayani akan falalar ciyarwa daga abin da Allah ta'ala ya azurta bawa ko kuma inda ayat da ta labarta mutum ya ciyar daga abin da Allah ya bashi na arziki wurin da wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ɗiba su yi sadaka suna ɗiba su ciyar daga abinda muka azurta su fa'ida ta ashirin wanda muke samu a cikin wannan hadisi wato shine yana daga cikin fa'idodin da mun ka sama cikin wannan hadisi cewa abin abinda shugaba al'amari al'amurra abin da ajiya gora daga ciki wato shi ne al'amarin duniya da layara abinda a shugaba ne musulunci da zarar bawa ya samu Allah ya yi shi musulmi to hakika ya gode ma Allah duk baiwa Allah ta'ala ya yi mishi ita ƙa'ida ta ashirin da ɗaya mun same ta cikin wannan hadisi tana bayanin cewa haƙiƙa sallah gimshikin addini ta to kuma shi gimshiki abu bai tsayuwa sai da gimshiki hatta gidajenmu da muke ginawa sai mun yi filoli waɗanda za su tallame ɗakunanmu daga riftawa ko rugujewa don haka sallah matsayin gimshiki take na addini fa'ida ta ashirin da biyu a wannan hadisi hakika jihadi shi ya tsololuwar al'amari a cikin musulunci amma jihadi yana da tsari ga musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba zai yi wurin yaƙi ba tare da sahabbansa kwace sai an yi rijistar ɗin duk wani mayaƙi da za a tafi tare da shi wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Jabiru na abdullahi Lansari, ya zo don a rubuta sunansa cikin mayaka yana ɗan shekara goma sha hudu lokacin da aka bincika bai fara gashin hamata ba sai aka in rijistarsa cikin mayaka lokacin da shekara ta sake dawowa za a yi yaƙin handaf sai sake dawowa don a rubuta shi cikin jerin mayaka lokacin da aka ga ya yi gashin hamata alamun ya balaga kenan ya kai ɗan shekara goma sha biyar don wancan shekarar da ya zo yana ɗan sha hudu ba a sa shi ba shekara mai dawowa ya kai ɗan shekara goma sha biyar sai aka yi rijistarsa aka ta yi da shi wurin yaƙi ba kamar wanda wasu ke gani ba yaƙi a ɗauki makamai kawai a je a kashe mutane musulunci bai kira zuwa ga wannan ba ataba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ma aka kama fursunonin yaki dukkan wanda bai balaga ba ba a kashe shi to wannan ɗaukar makami mutum ya zo ya kashe mutane ya ƙona su ya yanka na yankawa wannan ba addini ba ne musulunci bai kira zuwa ga haka ba musulunci idan za a je yaƙi to sai an tsara jerin sunayen mayaka kuma an ta yi da su. bai mayuwa a ta yi da kai wurin yaƙi ba tare da an riga an yi rijistarin ɗinka ba bai wa sam fa'ida ta ashirin da uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce anna milaka hada kulla abinda amma mallakin wannan duka kafin lisan shine kame harshe wanda yau a halittar mu ba mu kame su ba za ka same mu sahiya da marece muna cin namar yan uwanmu wanda Allah ta'ala ma ya tsoratar da mu cewa ayyuhibbu ahadukum ayya kula lama akhihi maitan fakarihtumu kuna kyamar wannan a ce ga ɗan uwanka ya rasu ka sa wuƙa ka ɗibi nama ka ci ba za ka iya ba bi harshe yana da muhimmanci sosai ya ku bayin Allah Fa'ida ta ashirin da hudu duk dai tana magana ne akan haɗarin harshe na mutum ɗan adam irin abin da yake kasancewa ga mutum ɗan adam na abin da yake yin magana da wata kalma da zai haɗe ta wusa ta Allah bai kula da ya haɗe ta ba sai ta kaɗa shi a gidan wuta a tsawon shekara saba'in kuma shi san bai kula da ya faɗi wannan ba ya yi magana ‘yan magana ‘yan kaɗan kamar wani wani ya rantse da Allah cewa Allah ba zai gafarta mawa ne ba sai Allah su ga hannun wata ala ya ce wani na karantsuwa da Allah cewa Allah ba zai gafarta ma wani ba to Allah ya gafarta ma wanda kace ba za a gafarta ma ba na gafarta masa kuma kai kuma na bata aikinka to wannan kenan fa'ida ta ashirin da biyar wadda muke samu a cikin wannan hadisi shine koyarwa ta hanyar magana ko ta hanyar aiki lokacin da Amadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana koyar da mu'azu sai ya abin practical ya rika harshensa a kaza bilisani ya yi aikace kenan bai bar shi matsayin theory kawai ba a sai da ya karantar da shi aikace ya nuna harshen kuma ya kama ya rike cewa kuffa alaika haza ka rike wannan fa'ida ta ashirin da shida. da muke samu a wannan hadisi hakika sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wani abu na rikici ba zai musu saura ba a cikin zukata ko wani abu wanda yake na rabkana ne sannan su kama bakinsu su yi shiru a'a za su san bayani idan ba su fahimci abu ba to za su ainihi wato tambaya dukkan wanda bai yi tambaya akan abin da bai sani ba to kenan ya bar kansu cikin rikici da kuma rafkana to su babu wannan gare su fa'ida ta 27 wadda muke samu a wannan hadisi shine jawazu itlaqil qawl halaccin sakin magana alladhi la yaqsidu bihi alladhi la yuqsad wanda ba shi ake nihi ba kawai abu amma ba shi kake nihi ba kawai ya zo da maganar ne ko kuma maganar ne ta zo akan harshe amma kai ba ka yi niyya ba da haka dai maganar sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace takilatka ummuk mahaifiyarka ta yi wabinka ya kai mu'azu wannan wata kalma ce mai kama da addu'a amma tana gudana akan halitta ba a yi ba a nihin komai da ita kamar dai wani abu ne da za ka ce kaiwa ne nisa kai yi ba, ya kai ma'azu mahaifiyarka ta yi wabinka kamar an haihe ka bari ba ka kai lokacin haihuwa ba ta sai fa'ida ta ashirin da takwas wadda muke samu a wannan hadisi hakika yan wuta Allah tsare mu da suwa suna kasancewa a cikin wutar nan akan fuskokinsu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace wa hal yakubun nasa bin nari ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasaida alsinatihim akan ja su giririri a ja su ga huskokinsu har a kaɗa su cikin gidan wuta galiban haka ake masu to fa'ida ta ashirin da tara tsoratarwa daga sakin harshe hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya ba da gaskiya ga Allah da rana ta ƙarshe ya waje alkhairi ko ya kama bakinsa fa'ida ta talatin shine mutum ya yi hasashe abinda aka zo da shi a hadisi na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ala wujuhihim ana kaɗa su ne ta abin da ya shahi fuskokinsu su ‘yan wuta Allah tsare mu da su. Kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala, nazarar lilwafi wannan hadisi da muka karanta na ashirin da tara da fa'idodin da yake ɗauke da su, wannan darasin namu na goma sha biyu zai kammala. muna roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama don mu ɗaya da shi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk